من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون duk wanda ya kafirce wa Allah to cutuwar kafircin wadda ita ce dawwama a cikin wuta kansa za ta dawo kuma duk wanda ya aiki nagari yana mai neman yardar Allah to kawunansu suka yi mawa za a shirya musu shiga aljanna da jin daɗi da abin da yake cikinta suna masu dawwama a cikinta har abada.